to abin da ya sa na eh, yadda na amince na fito takarar gwamnan jihar kano eh, shine na farko dai tukunna eh, da buƙatar canji yadda yanayin ake gudanar da shugabanci a jihar kano da buƙatar a samu canji daga waɗanda suke jagorancin shugabancin jihar kano daga shekaru kusan 20 da suka wuce ko 22 zuwa uku. Eh, ya zamana cewa mulki ya sauko eh, daga hannun saboda kowannen su mun ga kamun ludayensa kuma eh, mun ga irin rawar da suka taka muna ganin cewa bizinin layi ta'ala ya kamata wannan zamanin a samu canji a samu waɗanda za su iya canja akalar jihar kano su samar da abubuwan da ake bida domin inganta jihar kano in jihar kano ta zama jiha da take daidai da manyan birane na afirka ba ma na najeriya kadai ba wanda abubuwan da muka sa a gaba za yi allah ya bamu dama muke da blueprint a kansu na farko shine tattalin arzikin ƙasa na biyu shine harkar ilimi da akwai harkar lafiya da akwai harkar manya-manyan ayyuka da akwai babban muhimmin abu harkar muhalli sai harkar tsabtace harkar aikin gwamnati kansa a jihar kano sannan kuma harkar zaman lafiya da tsaro wanda shine na bakwai tsare-tsaren da muke da shi shi yasa muke ganin cewa mu fi cancantar tafiyar mu ta fi cancantar a zaɓe ta a jihar kano saboda ba sai mun hau ba za mu zo mu dinga tunanin mai za al'umma kamar yadda na faɗa za a zo za mu fito da abubuwan nan za a gani kuma abubuwa ne da kowa ya ga tsare-tsaren za mu zauna da masana za mu zauna da masu ruwa da tsaki duk su ga tare tare da mu bari mu baka misali a bangaren kasuwanci a jihar kano kamar misali kasuwar 'yan kaba ah, da kasuwar lemo kowa ya san kasuwa ce da take da kayan da suke ah, saurin lalacewa amma an basu haka haka kullum suke tafka asara saboda babu ah, wani tanadi da aka yi musu domin a inganta harkar tasu to yanzu haka kasuwar 'yan kaba shirye-shiryen sun yi nisa wajen ganin cewa na farko tukunna an zamanantar da kasuwar na biyu a samun musu da fridge fridge akwatin sayayya kaya wato fridge kenan domin kayayyakin su su dinga ajiye su ba tare da sun ah, lalace ba ni ban ah, tsaya kawai siyasar zafafukan sada zumunta ba shekara ta 22 yanzu ina siyasa na fara tun daga matakin maza ba inda ne takarar kansila ah, wanda allah bai sa na yi nasara ba na shiga a shekara ta 2023 ma ne baturen zaɓe zaben muhammadu buhari a wannan lokacin na mazaɓa a kawaji banda wannan na ci gaba da an ci gaba da dama da ni a duk zaɓe ban taɓa ɗaukar hutu ko makamantansu ba a harkar siyasa saboda haka ni ba ɗan siyasar abuja ba ne ba kuma ɗan siyasar social media ba ne amma duk wanda ya san harkar jama'a kowace kafa kake da ita domin ka ya yaɗa manufarka za ka yi amfani da ita ana ce mun dawisu lakani ne ko in ce suna ne da abokaina suka samun tun ina makaranta kuma Eh, wala Allah sun saka min ne saboda kamar yadda ka san dai taken sun yake eh, saboda eh, kyau da ado kamar yadda dai akan faɗa to wannan ta sa suke kirana da shi to duk wanda ya sani ya san cewa da harkar da ta taso ta matasa muna iyakar mu domin mu ga an yi da mu ba ma ƙasa a gwiwa duk sanda suka neme mu muna shiga mun san su sun san mu mun san ciwon su mun san su saboda haka ba abin da eh, yake nasu harkarsu da ba ma shiga kuma eh, ɗaya daga cikin abubuwan da nake ganin cewa ya zama mana matsala arewa shine rashin eh, abin da ake kira da turanci mentorship ba a jan na ƙasa a ja su domin a ganar da su a wayar musu da kai a saka su a turba ta gaske wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi duk sanda aka neme mu gwargwadon iko muna zuwa muna ba da mu a harkar matasan nan kuma su shaida ne kuma kowa ya san yadda muke da su yau da haka ba na shayin cewa ba za su yi tafiyan nan ba ko kuma ba tasu ba ce na san cewa tasu ce sun sani su ma tasu ce